tawagar ɓangarorin sabuwar da masu sauraron mu irin su Mustapha Musa Koke da Kowa a Jan. Yanzu kuma ga sakon dangarorin sabuwar da masu sauraron mu irin su Mustapha Musa Koke da Kowa a Jan. Sai kuma maka jiri a nan kuma ɓangaren Musarawa da kuma Muhammad Ali Shera da jihar Bauchi. Sai Habibu Isa da Buwa da Rediyo sai dole da ke babban birnin tarayya Abuja. gidan rediyo hewa international na miƙa gaisuwar ta zuwa ga muhammad awul da ke garin damatu a jihar yobe da kuma malam sani da ke obomashi sai muhammad sanusi hudu aka zalika muna miƙa godiya ga muhammad abata da ke birnin maiduguri na jihar borno sai mustapha mai da ke